بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى إذا قد أديسيا rujin benici na يدفين ya dufin zugu benicin an abi hurairata radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بآذ الله daga أبو هريرة huraira wato shube bayuyu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga dai man fasa an mu'minin kurbatan zandoro na gallaye mafaya mumini nafasa bi na farraja wala ya gbafaya musulmi ya kurbatan ya tsanani ya gbayi na dagan biyu na wawuzun bakin da cinu da gwaku wani min kura bi duniya min ibakin ji ya yi jo kurab wajemu ya kurbatan nafasa lawo anu kurbatan so ci gala laki abola da ya mutu nye kurbatan nye gbanyi min kurabi yau mil kiyama min ya gbanyi shi ye kiyama allahu akbar na fasa dai yau iza da damuwa wugan gani bai damuwa wuce iza da egbayin wayo ya fa iza da yi ba wala sauki yi ba wuce dai wadai gaji pa nti ade sauki te yi ba nan ajin a wasu faki ya mai so ku ya ci goyi wa mai yassara ala mu'sirin zandoro na gafufan lada ya ala mu'sirin zai dan ba fi wani da ba fi wani ya zo mu'sir wani gada ya zo wani gada ya jo wacce fufan lada alamar yiwu yassara Allah wa alayhi fi duniya wal akhirah so ci ga fuffan lana lamarin mutu fi duniya ijo wal ahira to ku waman sattara musliman misali zage wa bata wula da yahuda ba fi wuda ya zo wace fata yuda lokacin da ce so ci na waje sauki a wasu kiyama no kur'ani ma baza wa in kana zo usratin fa naziratun ila maisara zai wa gbata na fiye fezu usratin zai dan ba fi wani fa nazaratun fata yi ila mai tsara da lokaci ya bago ga diya lugu jakuri arbe lokaci na wadiya ne ga yi babu musamman wadda ya fi wa gujin ya kawai ca wani ga wuce wa gari bi na kunci ci di wani ga wa bata na umawa to annabi ga wa ganda mutunci zanen na ya diyo diya umala watun loyi umala kewa ya waya umadiyo to zanen na musulunci adama ya yana wa agin wani musoshe wama sattara musliman zandoro na gasu asiri musulmi na sattara wallahu fi duniya wal akhirah so shiga asiri musu so yi jotoku wallahu fi aunil ab so ce yi wajen fe da wuce ya wujo ma kana al abdu fi auni akhihi abe kide wuce ga fe da wuce ya ya gi ubar Allah akbar so kwaju feji wuji taimako waga fere jin yi wa musulmi taimako na waman salaka tariqan zandoro ga gade ku yaltamisu fi ilman e ko bai wani da la ilimi na yaltamisu bi ya yatulubu man jiga ilman na kiro bebe yo ilimi rindoro ilimi sina ka tumbuku na oloyin jijina ebulu fi amfani ya musulmi jiki adde zai dai ilimi boko fuska kan zo kinye wana ngalawa da jin amma bai sharafi wuri yi boso ko bai amfani ya gewa musulmi inji katon addini kawai kin dai hadisi ne ga iza ma tabunu adam in kato amalu illa min salat min ya guta mutum ga au ilmin yuntafa bihi ko man jigan musa ilimin dorola suna ndoro wa zama ma wu ebu soko lufi amfani a musulmi jina kawa ce kabarin egi tun oji a daga ji zawon gije amfanin na wani watun nan wa fe ilimi lado ji ilimi adini kawai ai kiri nakiro ilimi iri doro ngalaba gala annabi jin sahaba zakin to jimi ya je mando ci jogo ebu amfani ya musulmi zaun ci maji to musulmi are amma ga ga wasu kaka ko maji zai na ndi uzuri ba so yawai ce zudu jika tukin nasarar ilimi ne da yi ba alkhairu zandoro ga gade ya kwe ilimi wona amma ilimi da ga ilimi na ilimi ya shari'a musulunci wai ma da ilimi kaza da ilimi kaza zai da ya dini na zarjo ga ya kwata yarfa illahu allazina amanu minkum zina utul ilma darajat ilimi addini ga gun babu galo gun zu zo zo biya darjan doro ga wasa ka tun doro wajin lugo din addini wabi kan ga darja wa gumi joto ku ma waje professor kan zan waje abu amma ma qur'anu ba sai shan ma ka tace wannan sunnan na fata darjan na fata yi jama'a ku ci da tashi cewa. sahala bihi tariqa ila janna so ciga e ko fayu bihi ya boy limin na sonu da waya bulu fi amfani ya musulmi jina tariqa ila janna mu ga fe kpain fufan ye ko na mu ga lo aljanna fa kiyama wa majtama qaumun fi baiti min buyuti Allah ga a qaumun jama'an do ci ta ce musulmi jibo ijtama na jiga ye kan fi baitin damini kata min buyuti Allah mini katajin sokona kiwon kwa masalaci kin dai shi dani yatluna kitaballah a fe gbalita fe soko wa yatadarasunahu bainahum a fe jika tun fe ji tafsiri qur'anu Allahu akbar fe gba hadisa nabi muhammadu ya doji sallallahu alaihi wasallam fe gba ilimi fikihu ya oji lo le pata ilimi ne ji lagwala fe oji qur'anu hadisi fikihu pata bereni wa ma sar dai qur'anu bi hadisi data je baka tun mai ilimi addini ga gbaji wono idan soko ga gbo e wona hadisin ga soko so ga jiwa yuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin do qur'anu yuwa ina gato hadisi wa ga illa nazalata alaihim sakina yadi ji masalacho ko da nan do cho she ta fi soko ye tuye ya doji illa nazalat alaihim sakina sai natsuwa wadda biya sakina wuga ya na ya dai natsuwa wa ghashiyatuhum rahma ya gwin su kuma ga mai keji san doro su ko jina shiga ya rufe bannu wa haffatuhum malaika malaika jimaki ya gwe ba malaika ya yi gushi e fayin gbam nya littafi soko ne gbana a'a allahu akbar gash hafat bi ma'ana hafat bihim mala'ikatu rahma e fayin gbọn ẹ̀yẹ ṣetán yìí àwọn agẹ́ ṣetán yìí sádà ní ẹ̀hún ṣá ìbò littafi soko ne gbana wa zakarahumullahu fima inda allahu ta'ala zakarahum ma fe kyan fe tun fi ma inda wu e ba zai ji dan kubo na zijiyo mala'ika ji wani ji jiyo na littafi ne ba wani ji jiyo na wayin tuciye mi ngai ba wa man batwa bi amaluhu na sallallahu alaihi wasallam ya gungami yayi ga zandoro na amalu e tunguru bato bihi fungu la patana lam yusri bihi nasabuhu nasabuhu dangi bu ngai wani mamiyo wani gomiyagyo lam yusri bihi wa ladarju da tsoya zai je muci zaburuna ke ga zandoro na ku kini be tunguru yana waye loto to amma to shere fiuja ina je latun tazuna ina je latun za gumiya shekmana wai ji sallah amma wata sharati wuya wai fi azun waje wọn mai ne da wọn yawai ladan wa shek mana ba ta da wani etuwe wani wala fata da wani gato etuwe na waku gikiniya wacce jin gyara nan na Nasabu dangi bai zanna lamis ribi wa lauje darja mu wuce kwa ga baba mi annabi sokuro baba mi man wuce kuyo baba mi waliyin yo wasu na za su kude gabe wa jaddar ga yaman ciwo na ji a bi cikakken ga tuguri na Allah akbar rawahu muslim bi hadha lafz imamu muslim ga gwadi na nabi bi lafazin ne ke ga daraja yi je to yanku wa fe tuna da ndoro allo ne mu je tuna ma ma waje allo na wadda ya giguro ne amma ga washe za sa ko wa malotun guru a yiri neman coji lona ngala ga manyan mamaya sai gi man gaji katu amma wagi gumo wagi mulki wo wata ziji wo yin manci amma ilimi to sai bai wala su ko yayi arziki tun gurulu alhadisu sabi wa salatun hadisiyan rojin bai gube ci wọn ba zaye عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك hadisun na gai gala hadisu kurso ibn abbas radiyallahu anhu ma ga ci su ku sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi e bayanu go wayu bi an rabbi daga bato shubona na tabaraka wa ta'ala e tuna wacce ne tuna latuna tabaraka ta'azama e tuna wacce ne e tuna latuna na gai gan al hadisu kurso hadisi na nabi muhammad ya jiye bato shi na oh ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha kataba alhasanat so cha etungurujita wa sayyi'at gan be tunde de shi na itunguruji na itunde de shi thumma bayyana zalika umuti na yi guru shi na yi daidai shi kashi wuce ya muke zando na ga musulmi wani muke na yi wa na muke na wa na bogo faman hamma bi hasanatin zando ga bi akpa hamma bi mana arada au kasoda zando ga akpa bi hasanatin gawa lotun guru ya farila ko ya nafila e wani ga guba ga wago falam ya'malha wuce bello tun wuce katabaha Allah indahu hasanatan kamila socha ya zanna lada ni mi guci ni tunguro to nu payilo wa in amma biha iza ga biya pagan wa lo tunguru fa amila wuce tunguru na lo katabaha Allah indahu ashrada hasanatin so cha ka ladaguwa yu indahu nkubo ila sab'i mi'atin du'fu ladaguwan na fikin baba da jiyu arun abe da sab'i mi'a shitun idagutuwa ba du'fu etiyan ken baba doji ken baba doji a febbi ladan na yi lada guwan na febbi allahu akbar ila adafin kasira wa fe ken baba doji dan yi ebo ya gun soko ta calo tuni a yaza lada gu daga guwan na febbi wani yau sojan ga ya wani wa in hamma bi atin zai gani ya jigan wa lotun daidai na ga yi tun yi lembo su ku su biyu cecen gi ko mu ko falam ya malha da su su ku shi biya lu yau gugiya in ci lotun ci biya kataba allahu indahu hasanatan kamila so ca yi da ni mai guci ibo da su su ku ni lu mu ci lotun na gwana wa in hamma biha amu gani ya jigan wa lotun da dai amila ha mucatun wuce loga ka taba hallahu sayyatan wahida so cayu eh, laifin so cayu giyan ni amma wani tunguru jini o ci lo a ga ayu giyan ladan ni wani tunguru olo lada guwa ya ore amma ya tun da ya boye gusa ko ga laifin ni gawa kai wa ji guwa rawahul bukhari wa muslim fi sahihai ma bi hadhihi al-urf al-bukhari bi muslim ga guwa hadisi na do da litafi zuta charge bi arafi dai na ji ya kauya wadanan ga su aka imamu na wuce ga yin gafan ya akhi ya waye gimi cin leloyi wa fakana Allah wa iyak unda yayi boko sokuji pàdé yìí tòwe ilá azimi lutfillah ló bayan sauki ya soci tare tuna latuna wata amala azila alfaz ji lura gan be lafazin na jiwa kaulu be gani na wani gaza inda hu ebe wani zai isharu ya ilal itina ibiha ne uwa ga sokwe ji kula be tunguri ji na wa kaulu ba na bai ke gayi gan soko gayi ga kamila wayu lada ya mi na wayu lada ni mi nya etungurunu kpayin lo ana gato ka mila wuce lita ki da ya gawa ya kabu yi wani wa shidda tiliti na ibiya mai ugwayin tsanani ya kula na sakwai jibe giyan etungurun ya wuce guruji na wakala wa bai gan fi a ta yaba tun da wani allah ta amma biya na e ya ne ya jigan walo na sun mataraka wuce bello na ga kataba hallahu inda hasana tan kamila iga tun da den nan kpayin lo da su soko lu da su yi lu wuce gwafenan ya yi da nini meguci fa a kada ha bi kabila wanga ya kabo bekin yau kamile meguci wayin amila ha wuce gani ga wuga za tun da da ka taba sayi a ta wahida ya tun da ni kawai a ta gama kayan fa a kada taklila ha bi wahida lada nan gawa ya zaniya ne zai lutin da degwana so ku ya kagbo taklila ya ga ite tengi bu bi wahida mu ya kagbo da ni gole kagbo yi kamila walam akida bi kamila fa akkada taklilaha bi wahida walam ha bi kamila kiwon ga wayo gawa wa gaji daidai wa gani ya jiga waji da da wace bija ka taba Allah inda hu hasanatan kamila wale mu ga ci gani ne go magami muci ga mai ga yo fa akada taklila ha bi wahida nyen ni ton wuya ka go be kin ha be kamile walam yuaqidha bi kamila amma bayan ga gani ga gan wa ga biya tun da de na. wa amma biya fa amila ka taba Allah sayyatan wahida wala kamila bebo amma wallo ga wahida kamila amma waga lo ga wahida kawai waga kamila e ga na yawo ko ngato ne ugwaye gun soko falillahi alhamd e mo pata soko wal minna biratwe subhanahu lillahi tata isan tasa fi an la tuqsi wa alai e suna wa alai kikina kiuna wa yaji lissafi bi ma na la nusi ila kan gidan waya sana wa lai kinki na yaki so jina ga iya kauda na bai yakin kanada na a zan dojin wa wa billahi tawfik so ko ga mu badin so ko ji badin bi alkhairu ji jotoku al hadithu thamin wa salatun hadisi ya shi badi gubaci an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى قال من عادى لي وليا توشنا لا تناغم من عادى لي وليا زاندورو نغابي لاغوتو وليا وجي غورو يمينا عادى لي نيغان nyetun nyi zaguru mi yegma lagun tu jin wala kan ci biye ko betun wuliyan wuci zandoro na gaza mili wuci na kima zima yau waliyan gai al almuminu lazi ya taki wa yuti Allah fi kulli amalihi wa ahwali mumini musulmi ne sun da tso ce lami tu so koye doro na so koye wani halin doro na so koye wago fiye da nace aga bufe da wani in doro wa bayan jiji na wani fasa kone zanna ga waliyo to zandoro na gafe feza na zandoro gu lamuci na fakad tuho bil harbi su kwe ya miyu biya bi gani a agun kun ebo zaguru mi no gaba yi na. wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in nga ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in wuji na adiya to abdi wujemi ade na uga de mi. akun bi shay'in ahabba ilayya ina ba mi kun min maftaratu warai ina ne ya ji wajibi ta ti wana ima na tun gurun doro ga lolobe ba mi na adge na kuna tsoji mi gai kiyo wajibi na sallah gutsu ba mi gai shina jile pata o ma ji sallah gutsu be jama'a na sai fi azun litinin bi alami o mai fi azun ya ramadan ya sai lowu murai san doro go mo lwaji ka a na shi wajibi da nan ba mi ga giyan na fila shi adde na me wabe wuja kuma na shi mun bebe na shi min maftaratu alai mai aji kwakata kata ti wona wala zalo abdi ya yatakarrabu ilayya bin nawafil wujin ma kun kyaba yatakarrabu ilayya a sai watson bayemi bin nawafili betunafila shi na wafil wije mu ya nafila ki mai nafila nga ziyada bibi ya tuna je bezan ku so ko nga mai ke tatawu yo ni fahimta tuna bezan wuji ne a kun kya ba ya taqrabu ilayya bin nawafil wa fi watson ba mi betun nafila shi hatta uhibbahu wuji daga fe agwasun tuna filaji azumin litini ya alamin na fila ya shiji wani ji kokare ya jin ya shin dore sadaka ji gato ujin na gafi ta uhibbuhu a ta uhibbahu ebo hata ya fi debo ya yi fa'iza babtuhu miga debo ya yi makuntu sam'ahu miga ga hu allazi ya smau biyi na wa fila wa gana wa nji tukpa ugari mi ga fi yin ga wu ebo na zai wo ga kan doci mai jibe kiyan da tukpa ya ji fahimta ko wa ba basarahu alladhi yubsiru bi magafe bayeliu na wa fe lalle bayana wa yadahu allati yabtishu biha ma ke ya fe gwayu yabtishu biha na wa fe lagwa suna wawa albatshi wugai alagwa sun zabe kagwe ngalan ga inna batsha rabbika la shadid an waza kwantsukui ni ga fe gwayuna on fe lagwa sun Allahu akbar wa rijlahu allati kila ci gabiha wa ga to yin do na fi naka kwacin zawon gyoci guba guba na domiri yin zage laya domiri yin mu'annas ke yi na wa ga la ainu sai hazihi ainu hazihi uzunu to na dai taru marbuta na idi fahimta ku hazihi yadu hazihi rijidu galan gabiya ha warijlahu allati yamshi biha miga sai biciyu na wai lada zana, wala in sa'alani uga ba mi la utiyannahu tura, wala in ista'azani nga watu sabe mi la'u'izannahu mi'atu rawahu al-bukhari hadisin ne al-bukhari wa kima na hadisin na hmm bai gan ga kuntu sama a wufe jikin nan iji fahimta ko ebo obe da la fahimta bodiya zan da shi mai wuna di zai so ba bai ji fassara bodiya ki da na je jiki na elo bayina iji fahimta ko to shi tukwa manu musulmi dina bagun bagun wuce kando da ya tun gurbo wa liwe da wani wani lulo tun da dana wani gba yanzu da milatu sokwai na to musulmi na ya siru mujaba da'awa wani da shi rai gwado wani mu'anan filmulimat wani da wuce so ku wani da taimako ku alin dorin bayi bai man gato wa huwa ma'ana kuntu sam'a wa basarahu wa yaduhu wa rijluhu ai basarahu wa yadahu wa rijluhu na ga imana ga mutum musulmi dai na tatu so ko lajilozu wai wani a wazi wai lo banga wai lo gale ba fati ba sai masalaci wazi ba ina ce wai bai ina da wani e gwawe sadaka wai ya yabi ya to musulmin na yasiru mujaba dawa nga fere so kwa fe gwa duuna so kwa fe jute mu kwa lindoro wanda yamba ibana so ko gwa du mu'anan fil mulimmat wa shada'id na ga imana ni ga fe ki ha e gawu egu manu ga da ji fahimta so ga da la akida za mu ci jawo mure kuna hadisi na damini ne je jiki ha e so ba ya ce akida abu na ta ngala ya lasan tube ya wayo wani kan roka tun hada da yin fa'ida na hada wani wulacin ya ibo zan da ci biya gwa sun hadisi da ah, ida a sa su da dalili sun na jilo da dalili haya ah, nga yi ga shubo ji fahimta ko alhadisu tasi wa salatun hadisiya shibadin nici a ah, an ibn abbas radiyallahu عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عبد الله بن عباس سكو بي بيويو غاتو تشين سكو صلى الله عليه وسلم كده إن الله تجاوز لي an ummati so min Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza li un fabe mi an ummati eti aluma mijo li bi ma na to bombo ga un faga ni bi aluma mijo eti alamarin do cijo li bi ma na min ajali tajawaza bi ma na afa afa Allahu an ummati min ajali so ko fabe aluma mi ji ta jawza ngon ga egba yendo ci ne ja ti agota ya aluma mi jona ma e bo bore ki ji jo al khata'a tun le fina lo ti bi ti cha che na ba e to tan ti giuza wi be ni ya ko se ga ma ji faruwa kan da ji ko wani siya tamba tambalu ina sokwewa na waje wa masu kriwu a rehi bai na ja tille gaji ne da gumbe gara dace zai ko a gata zai na yagin zagi kici rana waya an yi waga wajen dun a tokewa gan wajen amma a ga kawai jima a ga wawuwa ne ya a fiye labari ya isa fe gini ga iti gara dace yo e ba yi ne loje haka mini gara dace yo fe jiki yo fe jin alfasha bai yi mi zanne bai zanne e ba shi nan gawa yi miya ki jan ga kila wuce jin ya daya na ji laifi mi na ji laifi mi a cile ya ji na bai yi bai kawai ya cin dacin wada bai yi bai ta bele so oga gumbe za daidai a ci gaji amma yin shi da ba zo gaji mara misali a gan igowu ko zanna na a ga to jini da alawa ya kace oga zanna wu su ko admi oga hakki za wuta ciwo wannan ga rayuwa ga otso ko ne za ta ya tsawa duk alawa ya a ma gada wu zanna amma wani tun da dindo ciwo a adini to ko wajen kaza kin da ya jibi amma rubuna ya sirina ganga da ya ci musulunci wani mushagan damuwa calo tun ba nabi muhammadu masu lalata an ga wali ababu wani ba ta yi ba adini na zo a ce wani so yawo da tangina tsoyu gan ganga da ya ci musulunci wani aya mafeci ya ji ga ilaman ukuriya wa kalbuhu mutuma'inu bil iman ba ga waje kpaka ya ci ga daidai ko ya tun daidai ẹgbọn ọmọ ìtítítí àwọn ọbẹ̀ lè fi hàn hadisun Hassanun, hadisun na darjiyar hassan hudu ibn majah to bai haki to zan da caji a gu hadisun nabi alhadisul arba'un hadisun ya shi baci mai ba zaye ti igaluwa ije tayi ma igaluwa ije tayi ma an ibni umara daga ba abdullahi gyan umaru radiyallahu anhuma so cube bayuyu qal ugan أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيا ga nabi sallallahu alaihi wasallam ń bí agwàlá ti ipa ti gú bàbá ẹ̀wọ̀n bí man kì báyà náà lè nù ní dábọ̀ àtàwọn fi ẹgbẹ́ ìdọ́ afọ́ asàlú yìí bí man kì báyì ni àmọ́ ẹgbọ́ rasulu náà ní ẹgbọ́ rọ́nà dole agúfìyà kí ń lò dé wọ́n àgẹ́rẹ́ ká àtàní alfajira náà waganin na fiye bai da wasu sun na bai sun sai raka a tal fajiri bi man ki bayya annabi muhammadu ga gwafi kwaci guba ban wuliyani fakwale wuce fai da bewin je buna ba kiwuga kun fi duniya ka annaka garib je buna umar abdullahi na umar ga kun fi duniya afidan ijo ka annaka gari ke gana au abiru sabilin ko afeke ezan daci na yadda zun tare ko na ti sa ga wani fada ko wani gina na wa na ibnu umara gole igan e rabin muhammadu agumin sallallahu alaihi wasallam na ke agbagwa na yi ha ibn umar kima ya biyu zai yi na al-idran sahabu lagan su ya ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bulu fe ya tiya ya ga no ne mai wa ke ga nabi ya yi wa kana ibn umar radiyallahu an ibn umar wa fe to ku be boyuyu wa ju fe ga ya kulu wa ju fe ga idza amsaita we musulmi ga ce ba falatan tazir saba ga tuba ce mare an saita wa ga lozun falatan tazir saba ga tuba ce man wa idza asbahta wa ga ce ba ma falatan tazir masa ga tulozun ma Allah ba. gole fasara hadisa a cikin wọ́n adé àgẹ́ ga ń tí bà ọjọ́ mo eji lóòzùn ogo? ń dojú ogó mo ṣí eji ọjọ́ mo tí bà èjì ń dojú. وخذ ga lafiya na su ya wani agwasun sun limara zika ya ba tawai kiwon pa fe lokacin guru lokaci na ibe lafiya na kafi ba tun biyu ya wani ibu na ba ta bai tun guru a yi lobe wa yi luwa to sallar jama'a to alula yau da kyar sai waji ta yi mama Allah wa ah, akwar min hayatika limautik a ce a ga da rayuwa na su kwaye wani kafi tutu bene wani tutu hada be etun guru a lobe bugu ke ga lafiya rayuwa damu yore damu yayi na yi ya ji na muna to katun wajen da lokaci wa gama na yawari uzuri jiga zama kyau a yi ji biyari ya wa e lada ban doci wadda man da ba ko ya e tunso shagala tun ba kawai da tuma wadda lokaci a ji katun kan gaza rawahu al-bukhari ne al-bukhari Allah akbar na gama lamai kima jajafe ga gan le duniya ka ka annaka ta ishu abada lotu ya ishe lewe kewa gan wadan ishe wadan abada na wa le akhirati ka annaka ta mutu gadan wa mofe oki wala bi cewa tekin be tunkui kewa ga yi e sun ga tuna e tunki ya ma da bai gaji zuwa ja da kewa da madi labara ya je liuna ile kendo kando da ya e tunguru a ga a gama wa da firoci so da gi da fi da mitu da mota da na ga kpagi oji na ke ceko ko dan ekon coke wani ma zun ijo ke ga wani ya zo bai je leon ma ma zo bai rayuwa ya ku yi ma ngana mu ci kunnu cin fe gbazu ga zo shi shiga ije wani wo wa ku batan zan na ke na wani jina yazo kiu shi shiga rayuwa ku sawun ce ko yi gwa mu da bai je ya zan lamarin hukumiya sai zai waye shi etienu ga su a tura alle ije be mawai be zai jin yiwu ne umai ke ji shirya ku be tun wuri na zan na ga rayuwa mu ga so ke da so gun kato ga alluwa saboda lajilo zai yago da be e ko asiri so ya sai da ya sadaka sadaka isawa ya nke jiki bawa wa iji fahimta ko hadisiyan alhadisul adi wal arba'un ya shi ba ni أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح لقب أبو محمد سنة أبو محمد النبي عبد الله بن عمرو egiyan as n'otu ga amurubu na as nga te kinye misira nga la shawara ya sayidi na umaru n'otu oga misira mishanji fi bubogo ekungwa nwibe wala ya bana mishanji adini a tsoba giyan musulunci a maganan goye musulunci da iri ya mushiriki ya nga yi gabana ta kinye misira bu ga la kun lobo su da fiyo to e giyu ya abdullahi na yau da ya mugai ga yi da nan abdullahi ya gina amur radiyallahu anhu ma to musu to baba su ku bai bayuya kawai lugan ga tuyi su ku sallallahu alaihi wasallam ga la yu'minu ahadukum imani zandoro mini ya buwa shekna la isa kalmar la yu'minu ahadukum al-imanul kamil ne a ga yi sadda imani a to hadisin na jiga ban manje laji fasara ya eh. aya ne ga hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bai nan kice ba ya mucin falawar rabbika la yu'minun min shi kuti bai tsocewa nabi la yu'minun aje imani mi guca sai aga wala alikale ba hukunci na waga bayana to aya na gai gyawa rijiye lagwa su ce gai shi ne ya yi lotu mai doka so ko yana je kin yo kafiro man jiga aya na fassaru bi hadisi ne gani yo imani ya shekpa sai ya ga lotun be shari'a na nabi muhammadu zai bayin sallallahu alaihi wasallam ya ci dai nan voyawa hukunci na ba yana yayi da jibi fassara ni mu ibuna aya na wa man lam yakun da mini aya je laji hujana fala wa rabbika da mini aya jo inni lakum illa lillah da mini aya jo manya tafsiri ba ta fassara na fi wa lagos sun hayar na ja musulmi ji wa musulunci ba a bici cin yau imani musulmi a shekpa hatta ya kuna hawawu sai ene bayan guna hawawu ga yi ma tuhibbuhu ina wani debo ya na ina rayu tamilu ile rayu wani palobu na su ga di pade yin taba'an un ga mi tuli ma ji tubihi ina mi muhammadu bebe yin shari'a na sallallahu alaihi wasallam su gami tu ajin bi halu gami shi uga ide boye ya shari'a mi kan ga imani musulmi shekma amma a ga yi musulmi obe sha ni ji waga so ga ta de ba mi ta amma ga anabi ga ga ta yamma to ngo le ga wode ga ta anabi ga waga imani we mu shekma kata ozun musulunci wa so waga ide boye ya idan bebe yin hm, Allahu akbar sun gala ni ko cin do ci gaga ga ta'sil bogo wa ke zai je boya na biya su ga je na annabi muhammadu ya wani gala ya <laughs> na man ga ya wai wani ga ji za jarabawa mun ga wa annabi ce wasu ko ti gaske wa ti wal in kuntum tuhibbuna allah fattabi'u yuhibbukum allah ye daga ya ga ya wasu ko to ya tumi muhammadu efe je nan bebe kanga alama da wani ga ya wasu ko ngala ni ko cin do ce ga man je la ga ni ko cin ci dalili sarai da ta'sil ilaha wa litoci ba wa an ta tuzhiru hubbahu wa mai laila tu da gawai dai bai ya ziyo ya toci ga haza la amri fil qiyas shani'u alamarin na waje kutibe toci shani'un al'amari wasu wa da kyaru da sun wani e ba kiyas e gan ladan sun wa kai e ga wasu yin nan laukana hubbuka sadikan la'atatahu da wayi boye wangi we da yaso ci la'atatahu da waga tu ina sokwe wana ina masokwe wana ga nabi muhammadu woko sallallahu alaihi wasallam da yibuna innal muhibba liman yuhibbu muti'u innal muhibba zandoro ne de boye ya zanan liman yuhibbu zandoro ne uge de boye ya nan ga sai muti'u zai lami to ga muto tuna. ba za mu ci jidan a gaiwa annabi ya ga yi makiya annabi wato ibi lawon ku ipe tun kici da annabi ga yi jan kici ji ma annabi ga yi piya da yan ne ya gina ya gina na akwai zandora pe tun ya ce zai wa annabi na ya ya ji kaza ya ji kaza so za ji katuna da ya ji da shi hujja ko ya yi fahimta wani Alhadisu sani wala arba'un, hadisiya shi ba bai gube ci, ma ba zai ti gafara su kone dokun ya uji jina, ga wa lauyiyo. A anasin radiyallahu anun sami itu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam ya kul, kawala Allahu ta'ala, noto, hadisi yi rikicewa al-Kudusi, hadisi dina a gan annabi gan. annabi ma cagana ga kala Allah ta'ala ga iga ladisu kudu sau da rufe bai ladisu na bawi fuska joka kayan a mai bu lokacin soci na latuna ga hadisin na gwani lafazu tomanu daga ba zibo daga ba soci a mu da rufe bai kur'ani ibi ga kur'ani so lafazu tomanu daga bayan soci yabna adam ya a nabi adam da Auta da'awtani wa ya taba bamiliya ai ma sa'altani wa taba bamiliya wa rajautani wa taba bi kaunabe Ga gafartu laka sai mi gafa bi wani wadawa gafara wacce ji kaune gafara mi gafartu laka mi hafa bi wani alama kana mink e bayan na gafetin ya gwata wa bayan fi jina mai fayan wala ubali ma ji damuwa bai laifi wa gado kutuna gani an ji damuwa ga kai kuma fa bai zahiri na ya laifin wa gangan ga wale mai ji faruwa yi jo a a ugwan yi de na ya ji biyu ne bana laifin wa gangan bai bayi amma so ko ga mu da yi bon bu mu ya ji damuwa bai wa do kutuna yabna adam ya na bi adamam law balaga zunubuka. ananas sama'i da ya tule fi waje wuga kun ananas sama'i bi mana sahaba sama girgizi na da fite wani a sama wani fiti anana yi kiyan girgiji a ga ba sun sun wade ada a ga alwutu laifi zanen fe daga can da girgiji ya ja shefiti ya shefi sama da nan a ci zuwa daga kin mun gofi a ta gama juna da fitina a ga fata tun laifi wa gina na biya Adama yau sun mastasarta ni wace wafafa gani bai mi gafar tulak mai afa gani bai wani yabna adam ya wa gina na bai adama in naka lau a ni bi kurabil ard we lau a in naka lalle we lau a taitani wa gabe yamin bi kurabil ard gani be kurabil ard ai ene kundu idojiyan jikana na kurab gai kadaru gorogodo ne pa be kurabi ya agin kundu le fi na wi gorogobe yin jikana na tetikin bona khatwaya ina obebe ina da wana atun le fi oji magba be jikana kin ko be chiwon kin ken dore kin wacin fare da ran ati ga gi han ito ma na kura bi ma na kadoro do jiyekin le fi ashekin pata hataya ito le fi di don ewe sun malakaita ni wacin gube mi so kwe tutu biya wani tutu bebe awai la tushrik bi shay'a wala en dondo pambacha watu yo babu yau gato la ataituka bi qurabiha magfira me abe awai bi qurabiha be ne idojian kinne magfira ne gushe awai kiyon de gafare kendo ye tule fiyo idoji jikana ko ciwon na a caga wale gafara mai yayi rin ya ciwon ko ya kudu jikara na ta cikin bana jama'a wa yawa ko na ugbo ya tagbo biye figo ni gafara su kwai ga mula za wani ya e yi wa na na ba <laughs> la ila illallah hadisin na jini da sun yi fata na bai zage ji laifi tuna guwa ya musulunci na ya karo ma ta ce wa gaje mu ta zila ko hawari a jigaja wa ce ya yi wutu laifi daga musulunci ba su kuci da akida da ya fata da ya mafi bayyana su ku ya zuke ya tuba ce rawahu tirmidhi hadisin na tirmidhi gobe wa kala hadisun hasanun sahih bi ma'ana hadisin na dai mata zu don na gaya zo bayan karatun yau ba koyi na haifayen ladi ita yin muharram ina yi tsafa wujin safa gutsan yin muharram zumana hijira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya kutu bai kpau bai ceto shi ba na na ji kwade yin gani bai safa gwegi bai nici ya yi tsatuwa nici september na wani zumana ya wuda ya gba ceto 2018 gudu ni bana social don bai ga cin bici na ku fagan bai yi social don iyali jan wani wadda arziki bu wani wadda ilimi bu musa igan da shan ririn dore tishi ji saku wajen jagora soce wajen jagora subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu dai.